nan sai ta ce Allahumma na'am lalle ji annabi ya faɗi wannan fa qala abu huraira to sai abu huraira wayoyo cewa abdullahi dan umar innakum lam yashghaluni an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama safqatu suqi wala gharsul wadiyi ina fatan kun fahimta to kaga wannan riwaya tana da iskali riwayan farko ta nuna abdullahi dan umar aikawa yi riwaya ta biyu ta nuna shi yaje da kansa kuma da yaje da kansa sai suka dunguma gaba ɗaya zuwa wajen Aisha yaya za mu yi mu rinjayar da ɗaya ruwayan akan ɗaya ko ya za mu yi mu haɗa waɗannan hadisai guda biyu ina fatan kun fahimci rikicin dan mu kawo warware shi shine malai ce fa zahiru haza kullihi yukhalifu riwayata annahu arsala khabbaban ila ibn umara wannan zahirin da ke cikin wannan riwaya gaba ɗaya yana sabawa riwayar da ke cewa abdullahi dan umar ya tura khabbab ne arsal خباب ila ابن umara wato kai abu hurairah ya so da eh, khabab ila umara zuwa ga dan umar wa jama'a al-hafiz ibn hajar bayna riwayatayn hafiz ibn hajar al ya haɗa wannan riwaya guda biyu ta wata hanya bi anna ar-rasul lamma raja'a ila ibn umara cewa eh abin da ya faru da farko abdullahi dan umar ya tura da dan aike shine khabbab amma shi wannan dan aike wannan dan aike yayin da ya dawo zuwa wurin abdullahi dan umar yukhbiru aishata an gane ko yana baiwa aisha labari balaga zalika aba huraira yayin da wannan dan ake dawo zuwa wurin abdullahi dan umar sai labari ya kai ga abu huraira cewa ga abin da ya faru fa masha ila ibn umara sai shi abu huraira ya taso da kansa ya zo wurin abdullahi dan umar fa asma'ahu zalika min aisha mushafahatan Ya ce mu sake zuwa wajen Aisha ɗin ka ji baki da baki gane ga ka ma'ana kamar abin da ya faru eh lalle Abdullahi dan Umar ya tura kabbab ya ji ya ji da ya dawo wurin Abdullahi dan Umar ya bashi labari sai kuma Abu Huraira ya ji labarin ga abin da Abdullahi dan Umar ya yi sai ya tashi da kansa sai ya je wajen Abdullahi dan Umar ya ce kai sai mu sake komawa wajen Aisha ka ji baki da baki ka ƙara samun tabbas kai da kanka ina fatan kun fahimta wato abu guda biyun duk sun faru wannan ya faru sannan wannan daga baya faru kamar yadda hafiz bin hajar askalani ce wali abi hurairah radiyallahu anhu hadithun akhar fi fadl shuhudil janazati abu hurairah yana da wani hadisin daban wanda yake nuna falalan halartar aljinazati wato yin jana'iza qala abinda abu hurairah yace shine qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. annabi zara da aminci tabbata gare shi yace man asbaha minkum al-yawma sa'iman yau a cikin kuwa yawa ya gari yana azumi kala abubakar sai abubakar ya ce ana ya daga hannu ya ce gani ya ma'aikin Allah kala sai annabi kuma cewa man adamin kumul yawma marida a cikin ku yau wane ne ya je ya duba mara lafiya kala abubakarin ana abubakar ya ce gani ya ma'aikin Allah annabi ce man shahida minkum al-yawma jinazatan a yau cikin ku wa ya halarci jana'izar wani dan uwansa musulmi qala abubakar ana abubakar sake cewa ni ne da ya bi aikin Allah qala annabi ce man at'ama al-yawma miskina a yau cikin ku wane ne ya ciyar da miskini abinci qala abubakar ana abubakar sake cewa ga ni ya aikin Allah qala sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsara da mutum tabbata gare shi yace majtama'at hadhihi al fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-jannata babu yanda za a yi waɗannan sufofi su taru gaba ɗaya fi rajulin dan a jikin mutum guda fi yawmin kuma a yini ɗaya duk ya samu daman aiwata su illa dakhala al-janna face sai ya shiga aljanna duk wanda ya ci sa'a waɗannan sufofi suka taru a kansa a yini gaba ɗayansu ya yi kuma idan Allah to ana sa ran zai shiga aljanna abu nawa ne duka kaga basu da wahala <laughs> abu na farko shine me azumin nafila abu na biyu shine me ga yadda mara lafiya abu na uku shine me halartar janaza to abu na hudu shine me ciyar da miskini kaga abu ne mai sauki dukan su ka iya wayan gari da azumin nafila gobe goben nan ka je asibiti ko ka san mutum ko baka san shi ba in dai musulmi ne ka duba shi in ko ka je makabarta wannan da ka je kara ai da wuya ka gaba a janazan wani ke da <laughs> kuma ka samu ka ciyar da miskini ma'ana dai dukkan mutumin da ya aiwatar da wannan wannan ayyuka ne na 'yan aljanna sharaɗin karɓar waɗannan ayyuka shine sharaɗin karɓar kowane aiki irin wanda muka ambata a baya ya zanto akwai ikhlasi a ciki ya zanto mai aikin mummuni ne man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha sai ce me wa huwa mu'minun ya zanto mutum mummuni ne sannan ko mutum ya zanto yayi abin da kyakkyawan ikhlasi gashi mutum mummuni yayi abin gashi kuma da ikhlasi to duk wanda ya wannan ana sa ran wannan hadisi zai shafe shi wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi fi sahihi cikin ingantaccen littafin sa wal bukhari haka bukhari ma ya rawaito shi fil adabil mufrad a cikin littafin sa al adabul mufrad an fahimta ko wa hadha al fadl fi ittiba'il janaiz innama huwa lirrijali duna nisa'i falalancan da aka ambata a baya wadda take kunshe cikin bin jana'iza har abin ne gawa tare da kai wannan falala inna ma huwa sanade falalan nan na tabbata ne kadai lirrijali ga mazaje dunan nisa'i banda mata saboda me linahayin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lahunna an ittiba'iha saboda annabi ya hana mata bin jana'iza ya hana mata a tafi makabarta da sunan abin ne mutum to wannan hani da annabi yayi shin hani ne na haramci ko hani ne na karhanci shine malai ce wa huwa nahyu tanzihin wannan hani ne wanda yake ba na haramci ba hani ne na toshe kafar barna inda za su je ba haramun suka yi ba amma rashin zuwansu shi ya fi alheri fiye da zuwansu kun fahimta da kyau faqad qala al-ummu atiyya radiyallahu anha domin umma atiyya ta faɗa me tace kunna nunha mun kasance ana hana mu idan sahabi ya ce mun kasance ana hana mu waye zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam haka in sahabi ya ce mun kasance ana umarnin mu wake umarnin su annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bai ambaci annabi ba wannan ka'idar kenan wurin malaman mustalahul hadith wa fi riwayatin a wata riwaya tace nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsara da mun tabbata gare shi ya hane mu an ittiba'il janaizi dangane da bin janaiza walam ya'zim alaina sai dai fa bai karfafa mana wannan hanin ba ya ce da dai za ku ki zuwa da shi yafi bai dai kamata a ce ku je ba bai ce ba kar ku je a cewa da dai ba za ku je ba da zai ma'ana walam ya'zim alaina ke. bai karfafa mana wannan hanin ba ya hana mu amma ba hani ne na haramci ba in ji umma atiya wannan hadisi bukhari ne ya rawaito shi da imamu muslim wa siyaqu lahu yakin hadisin na muslim ne wa abu dawud haka abu dawud ma wa ibn majah da ibn majah duk sun rawaito shi wa ahmad da ahmad bin hanbal wa kazal bai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kaza kaga ya shafe sanadin gaba daya babu kenan ko kuma ya zanto ya shafe mutum daya a farkon sanadi ko mutum biyu ko uku ma'ana dai mu'allaq abinda ake nufi da hadisi mu'allaq shine ga jerin gwanan sanadin sai a ɗauke mutumin farko a ajiye shi gefe guda ma'ana bukhari a maimakon ya rawaito hadisin daga wajen shehunsa sai ya rawaito shi daga wajen shehun shehunsa to wannan mu'allak ne tun daga shafe mutum ɗayan farko har ya zuwa shafe isnadi gaba ɗaya duk sunansa mu'allak abin da dai ake nufi da hadisi mu'allak shafewar ta fara daga farkon sanadi ba daga ƙarshen sa ba shin daga farkon nan akan ɗaya aka takaita ko an je na biyu na uku na hudu na biyar ko an shafe gaba ɗaya duk dai sunansa ne mu'allaq shine suyati suyati yake cewa ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirihi mu'allaq wa fi sahihi za kathirun fallazi uti bihi bi sighati al-jazm khuzi sihhatahu an al anhu wa gairahu da'if wala tuhinhu me yake nufi da wannan magana yace da hadisin da a farkon sanadi aka shafe mutum daya har ya zuwa ƙarshe ana kiransa me mu'allaq yace wa fi sahihi zaka sirun a cikin bukhari irin wannan hadisan suna da yawa mu'allaq ba suna da yawa suna nan wanda bukhari ya rawaito su ba sanadi to ga ka'idan malaman hadisi hadisi mu'allaq ibn hadisi ne amma mu'allaq din da ke cikin bukhari yana da hukunci ke bantacce na daban sabanin mu'allaq ne a cikin waɗansu littattafai mu'allaq din da ke cikin bukhari iri biyu ne imma dai bukhari ya ruwaito shi bi sigatul jazmi da siga da ke nuna tabbas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kaga yace annabi yace ce ko wata wata bai ba to irin wannan ana daukan shi a matsayin sahihi shi bukari ya san sanadin baya so ya kawo ne kawai dan haka kawai yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ko malaman hadisin sun san matsayin bukarin tun da suka ji ya faɗi da tabbas sun san ya san abin da ya taka da haka ma ba sa bincike akan irin wannan in ma ya ruwaito shi da siga ta tamrizi yace ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam kaza to sai suka ce irin wannan hadisin da'ifi ne sai dai sa ba mai girma da yawa ba irin za'ifin da in ya samu wani zai iya karfafa da shi ina fatan kun fahimta to wannan sai baka cewa ko da ke karmi shiga wani abu wannan zai baka cewa kenan a cikin bukari akwai hadisi za'ifi domin tabbas akwai irin waɗannan duk wanda bukari ya rawaito bisiga na jazami yace qala rasulullah an yadda sahihi ne shine ce fallazi uti bihi bisigatil jazami khudhi sihhatahu an al-mudaf anhu ka tabbatar wannan tabbas ne duk wanda bukhari yace kala kaza to lalle ya faɗi shi wa ghayruhu amma wanda ya ruwaito ba da sigatul jazm ba da'if to wannan da'ifi ne wala tuhinhu sai dai baka ce masa wahin wato rauninsa bai yi tsanani ba da'ifi ne da'ifanci dan kadan wannan shine ka'idar malaman sai suka ce a'a duk wanda kaga bukhari ya ruwaito shi haka da'ifi ne shi kadai dinsa amma yana da waɗansu shawahid da idan sun hada shi sai ya zanto hasanun lizati hasanun kai ligari a iya kafa hujja da shi sai dai waɗancan shawahid din ne waɗansu malaman hadisi sun yadda da su shi bukari bai yadda da su ba ko ko ba su cika sharaɗinsa da ya kamata ya kawo su ba ta iya yiwa shi kansa wannan bisigatul jazmi din sharaɗin da ya sa wa sahihin littafinsa bai kai ba don shi ka'ida sai a sahihu amma sai zanto hadisi ne hasan to shi dai yana daukar sa a matsayin za'ifi a wannan littafin nashi ina fatan kun fahimta amma dai kuma ana iya kafa hujja da shi matashiyar magana ta gaba wala yajuzu an tuttaba al janaizu bima yukhalifu shari'ata malam yace baya halatta abi janaiza a je rakiyan janaiza bima yukhalifu shari'a da abin da yake sabawa shari'a wa qad jaa an nasu fiha ala amrayni hakika nassi ya zo dangane da wannan bisa ga al'amurra guda biyu nassin annabi karra ya hana su na farko raf'is sauti bil buka'i daga murya da kuka bai halatta ka je jana'iza kana ta daga murya da kuka ba na biyu wattiba'iha bil bakuri bin wannan gawa da turaren wuta mutanen jahiliya suna haka sai su hura wuta su ringa bin gawa da shi ko turaren wuta ko wani abu maka an gane ko wa zalika fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam hakan ya tabbata ne cikin faɗin annabi zira da aminci tabbata gare shi yace me la tuttaba'il janaizu bi sautin wala narin imma la tuttaba'u ya zanto cewa la dinnan nafiya ce ko la tuttaba al janazatu ya zanto la ce nahiya hadisin ya hatamilu haza wa haza kar abi jana'iza bi sautin da ɗaga murya wala narin haka kuma kar a bi jana'iza mutum na ɗauke da wuta a hannunsa hu abu Dawud. wannan imam abu Dawud ne ya rawaito shi wa ahmad haka da imam ahmad bin Hambali min hadisi abi hurairata daga cikin hadisin abu huraira wa fi sanadihi man lam yusamma sai dai a sanadin hadisin akwai mutumin da ba a ambaci sunan shi ba an ce an rajulin kawai an karɓo daga wani mutum an ki faɗin sunan shi ballantana a gane ingantacce ne ko ba ingantacce ba nahu sai dai shi hadisin ya taqawwa bi shawahidihil marfu'a yana iya karfafuwa da hadisan da ke masa shaida waɗanda duk an ɗaukaka su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa ba'd al-athar al-mawqufa yana iya karfafuwa da wani sashi na maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi amma shawahidu amma shawahid din da yake karfafuwa da su wanda suke daga annabi fa an jabirin karbo hadisi daga jabir dan abdullahi anin nabi sallallahu daga annabi da minci tabbata gare shi annahu naha annabi ya hana an yatba almayyita kada sautin mutane ya bi gawa aw haka kada a hura wuta a rinka bin gawa da ita to kaga wannan karra daga jabir ya ce annabi ya ce قال الهيثمي امام الهيثمي يتي رواه ابو يعلى wannan hadisi abu ya ala al-mawsali ne ya rawaito shi wafihi fihi man la zikra sai dai a cikin sanadin hadisin akwai wanda ba ambaci sunansa ba mubham ne qultu nasiruddin albani ce huwa fi musnad abi ya ala wannan hadisi yana nan cikin musnad na abi ya ala wa abdullahi ibn al-muharrar a cikin sanadin hadisin akwai abdullahi ibn al-muharrar wa munkarul hadisi mutum ne wanda yake munkarul hadisi an gane ku wal munkaru allazi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin kad haqqaqa wal munkaru rawa ghayru thiqa mutumin da yake bai abin nan ba ba thiqa bai ruwaito hadisi ya saba wa thiqa shine munkar wa yadhharu annahu taharrafa ala al-haythami falam ya'rifu abin da ya bayyana garin inji Nasiruddin Albani wannan mutum da mai suna Abdullah ibn al-Muharrar taharrafa ala al-haythami wato sunansa ya dan rikitar da imamul haisami falam ya arifu don haka sai kasa gane shi yace fi isnadihi man la zikr lahu ba san shi ba albani yace a aqila sunan ne ya dan rikitar da shi ko aka canza sunan wajen wasali ko wajen wani abu sai ya kasa gane shi amma sananne ne wannan munkarul hadis ne shi can haisami ya da'ifantar da hadisin kawai man la zikr lahu amma nan gurin wannan ya da'ifantar da hadisin saboda me fihi rawin munkarul hadisi sananne ne kenan tunda an ce munkarul hadisi wa an ibn umar qala shahid na nabi kenan akwai shahid daga abdullahi dan umar yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an tuttaba janazatun ma'aha ranatun annabi tara da mace ta tabbata gare shi ya hana abi janaiza ma'aha a ce tare da janazan nan ranatun akwai wani abu da ke akwai mai rera sauti kar wani ya ringa kuka kenan ko daga murya ko sauti ko na abu makamancin haka akhrajahu ibn majah wa ahmad min tariqain an mujahidin anhu wannan hadisi ibn majah ne da imamu ahmad suka ruwaito shi da hanyoyi guda biyu an mujahidin daga mujahid anhu daga abdullahi dan umar wa huwa hasanun bi majmu'i tariqaini hadisin in ka hada sanadinsa guda biyu zai zanto hadisin hasanun li ghairihi wa an abi musa fi nahi an ittiba'il mayyit bi mijmarin hadisi ya tabbata daga abu musa al-ash'ari wanda yake fa'idantar da hani dangane da bin gawa bi mijmarin da kaskon tularen wuta mijmar ko kaskon sanya garwashin wuta ko kaskon tularen wuta wa qad taqaddama lafzuhu fil mas'alati athaniyata ashara faqrat ba safha samina wannan hadisi kuwa an riga an gabatar da shi a can baya a mas'ala ta goma sha biyu sakin layi na ba shafi na takwas hmm? na takwas ambatansa zai zo nan gaba eh, yanzu dai nassi ya nuna mana ababe guda biyu ko wanda aka ce ba abin gawa da su su me abu na farko shine me rafu sauti bil buka'i daga murya da kuka abu na biyu shine me ittiba'uha bil bakuri a rike wuta ko a rike turaren wuta a bigawa da shi wannan din nassi ya hana karara to rafa'u sauti bil zikri rafa sauti bis salati ala nabi wannan duk malam zai zo mana magana a iya yin zikiri a bigawa wannan zamu gani nan gaba magana da kake so malam zai kawo shi nan gaba insha Allah wa amma al-atharu amma dangane da maganganun sahabbai kuwa fa an amr ibn al-as annahu qala fi wasiyatihi amr ibn al-as ya faɗa a cikin wasiyar da yayi kafin ya bar duniya yace fa idza ana mittu in har na mutu fala tashab fala tashabni na'ihatun wala nar kar wani mai kuka ya ce zai bigawa ta haka kuma kar a ɗauki wuta a bigawa ta da shi wannan ya nuna ya san mutanen jahiliya suna wannan sai yake wasici kar a yadda ai kaza idan muka manta ba a darsan baya duk mun kawo wannan muka ce idan a garin da kake ko a yanayin kasar da kake akwai waɗansu al'adu na bidowoyi da kasan sun yaɗu cikin jama'a to ya kamata ka rinka wa iyalin gidanka abokananka makusantanka wasici cewa to ni dai fa ko na mutu kar yi mun kaza ko na yi mutu kar ai kurkusa yi mun kaza idan ka san ga wani tafarki da annabi ya shar'anta dangane da abin da ya shafi wanka ko likkafani ko ginan kabari to ka rinka wasici ga iyalinka cewa idan na mutu in an zo yi wanka a yi kaza ko a kira ne mun wanka dan kana tsammanin kila ya fi fahimtar abin ya fi kiyaye sunna ko a kirawa ne yi mun sallah dan kana tsammanin zai fi yin abin akan sunna fiye da ji a kirawo wanda zai zai maka abin ba akan sunna ba ko lalle wajen ginin kabari na a nemi shawaran wane ko a je da wane don yi bayanin yadda ake ginin kabari bisa ga sunna wani mutum daga cikin abokananka ko malamanka ko yan uwanka wanda dai kake masa kyauta zaton ya san abin a tsarin sunna wannan duk mun karanta a asarin na sahaba yadda suka rinka yin wasici suna wasici da abin da suka san na sunna ne su ce shi za a yi suna wasici abinda suka san na bid'a ne ko na jahiliya ko na maguzanci su ce lalle ko da na mutu karfa a kuskura a yi mun kaza to ko da ka mutu sai mutane suka yi baka da laifi su su suka jiyo amma in kana zaton za su yi sai ka ki hana su sai ka ki yin wasici da hana da hani to idan suka yi kuma to wannan ba za ka rasa wani laifi ba na baka yi umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummuna ina fatan kun fahimta da kyau أخرجه مسلم وأحمد وعن أبي هريرة da قال حين حضره الموت ya tabbata daga Abu Huraira Abu Huraira ya faɗa lokacin da mutuwa ta zo masa yace me la tadribu alayya fustatan kada ku kuskura ku ce za ku yi mun shaima wato hema wato hema kenan ko bukka fustat shine dai bukka da ake yi da gashin dabbobi ko da fata ta dabbobi shine fustat da ta'un a wani lugan na larabci fustat da ta a wani kuma fusat da sin guda biyu duk da abu ɗaya ne to wannan na yi ta duba sharhin hadisin in ga me yake nufi da karku yi mun bukka ta mai ko suna yin bukka ne akan kabari ko wani abu ban sani ba a jahiliyance na yi iyakacin kokari na in gano wannan eh, lokacin da nake da shi ya yi mun karanci ban samu gano wannan ba wala tatbu'uni bi majmarin kar ku ce za ku bi ni da wuta kuna dauke da ita wa fi riwayatin a wata riwaya binarin rawahu ahmad wa ghayruhu bi sanadin sahihin kama ya'ti ba'da mas'alatin wannan hadisi Imam Ahmad da waninsa suka ruwaito shi da sanadi ingantacce kamar yadda zai zo bayan mas'ala guda al hadisi sani wato wanda yake shine hadisi na biyu wa yalhaqu wa yalhaqu bi zalika rafa'u as-sawti bi dhikri amama al-janazati an sarkata zugo wa yalhaqu bi zalika a iya riskar da abin da ya gabata din a riskar da me raf'u sauti bi zikiri amamal janazati ɗaukaka murya da zikiri amamal janaza a gaban jana'iza li'annahu bid'atun domin wannan ko bid'a ne wa qawli qais ibn ubad qais ibn ubad yake cewa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi tsara da aminci tabbata gare shi sun kasance yakrahuna raf'a sauti indal janaizi suna ƙin ɗaga murya a wurin jana'iza kowane irin ɗaga murya kenan kaga wannan ya karhu na rafa sauti alal itla sawa'un kana zalika bi zikirin bi kalamin dunyawiyin bi salatin annan sallallahu bi qira'atil qur'an mujarrad rafa saut makruhun inda sahaba ridwanullahi alaihi kowane irin daga murya da zikiri ne da salatin annabi ne da maganan duniya ce sahabbai suna kin wannan yace kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na rafa as-sauti indal janaiz kowane irin daga murya ne ko da zikiri ne duk sahabbai suna nuna maka ruhi ne to kaga yanzu wannan tunda baya cikin shirye sahabbai duk wanda yayi to yayi bid'a akhrajahu al-baihaqi wa ibn al-mubaraki fi az wa abu na'im bi sanadin rijaluhu thiqat imam al-baihaqi da ibn al-mubarak sun rawaito wannan hadisi shi ibn al-mubarak ya rawaito hadisin cikin littafin az-zuhdu wa abu na'im haka abu na'im ya rawaito hadisin bi sanadin da sanadi rijaluhu thiqatun wanda mazajen hadisin thiqat ne wa anna fihi tashabbuhan bin nasara dalili na bi kenan da yasa ba za a daga murya ba da zikiri din an gane ko dalilin farko dai ga wancan asar cewa sahabban annabi suna kin daga murya kowane iri ne ko to me dalili na biyu wa anna fihi kuma domin dai fihi cikin daga murya din nan tashabbuhan bin nasara akai yin kamanceceniya da yan mushan fa innahum yarfa'una aswatahum domin su yan mushan suna daga sautin su bi shay'in da wani abu min anajilihim na karanta bible din su waɗansu ayoyi cikin bible suke karantawa idan sun je jana'iza to bai kamata musulmi ya koyi da su ko koyi koyi su ba ko ya kamanceceniya da su wa azkarihim da wani nau'i na zikirin su duk suna yin haka ma'a tamtiti tare da rarrau da harshe wattalhini da kuma yinsa da karamin sauti wani lokacin wani lokacin da babba wattahzini da yin murya irin wadda ke shigar da bakin ciki cikin zuciyar mai saurare kamar mutum na kuka kuka haka yan mishan suna yin haka wurin jana'izar su to bai kamata ba musulmi kuma yazo ya kamance ce da su inda annabi ce man tashabba bi qaumin fahuwa minhu wa aqbahu min zalika abin da yafi hakan muni kuma shine me tashyi'uha bil azfi alal alatil musiqiyya raka gawa bil azfi da yin kiɗa alal alatil musiqiyya bisa ga kayayyakin kaɗe-kaɗe da wake-wake amma maha ya kasance an jagoranci gawa da irin wannan kiɗe-kiɗe azfan hazinan irin kiɗan da ke da ke ɗauke da wani saƙo na nuna bakin cikin mutuwa an gane ko kama yi fa'alu fi ba'd al-bilad al-islamiyya kamar yadda ake yin hakan a wani sashi na garurukan musulmai ta kalidar lilkun kuffar wajen dan yin koyi da kafirai a irin su misra da waɗansu wurare kamar su sham na yin haka da su labanan na yin irin wannan gawa da sai a samu kaɗa da wake-wake ana raka gawa da shi amma wani irin kiɗa ne mai wani ƙaramin sauti da ke nuna baƙin ciki da damuwa shi me abu nuna baƙin ciki da kiɗa haka nan masu suna yi ko Allah ya tsare wallahu musta'an shi ma kaji abin da ya rufe maganar sa da shi kenan قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار إمام النووي ya fada cikin littafin sa al-azkar wannan littafi ne mai kima kwarai da gaske idan mutum ya samu hali ya saye shi ya tattari zikiran annabi sallallahu alaihi wasallam na dukkan lokuta zikirin safe zikirin yamma zikirin dare zikirin kwanciyar barci na farkawa daga barci na shiga kasuwa zikirin da ake in mata zikiri idan ga iska ya taso ya tattari zikirai masu tarin yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai hadisai da'ifai amma akwai wani malami salimul hilali ya zo ya tace hadisan da'ifai ya bar ingantattu sai ya sa masa suna sahihul azkarin nawawi imam nawawi ya faɗa cikin littafin al-azkar yace mai wa'alam anna sawaba wal mukhtara ka sani cewa abin da yake daidai abin da yake abin zaɓi wa ma kana alaihi salafu ridwanullahi alaihim abin da magabata suka kasance a kai yadda Allah ta tabbata gare su as-sukutu fi hali sayri ma janazati yin shiru lokacin da ake tafiya da gawa kaga fice ce annas sawaba abin da yake daidai wal mukhtara abin da yake zababbe wa ma kana alaihi salafu abinda magabata suka kasance a kansa shine be as-sukutu fi hali sayri ma janazati yin shiru lokacin da ake tafiya da gawa fala yurfa sautun bi qira'atin ba a daga murya ta hanyar karatun qur'ani wala zikirin ko wani zikiri wala gairi zalika ko wani haka wal hikmatu fihi zahiratun hikimar da ke cikin rashin daga sauti dinnan a bayyana take saboda me wahiya domin kuwa annahu askanu li khatirihi wannan zai fi sanya zuciyar kai mai raka gawar ta samu natsuwa shine askanu li khatirihi tunanin mutum zai fi natsuwa ya taru guda wa ajma'u li fikrihi wannan zai fi tattara tunaninsa wuri guda fi ma ya ta'allaqu bil janazati dangane da abin da ya shafi wannan gawa wa huwa al matlubu fi hadha al hali wannan ko dama shi ake so a irin wannan hali fa hadha huwa al haqq imamun nawawi ke cewa wannan shine hakikanin gaskiya wala tagtarra bi kasrati man yukhalifuhu kar ka rudu da yawan mutanen da ke saba wannan gaskiya da na faɗa ma ma'ana kowane karni kaji facen yana wajen karni na biyar ne fa imamun nawawi ko amma kaji kita kar ka rudu da yawan mutanen da ke saba wannan gaskiya rabu da su karbi gaskiyar da nake faɗa ma wannan shine daidai da dace da sunna faqad qala abu ali domin abu ali ya faɗa waye abu ali al-fudail shine fudail bin iyad radiyallahu anhu ma ma'anahu ya faɗa abinda ma'anarsa take cewa ilzam turuqal huda wala yadurruka qillatu salikin wa iyyaka wa turuqad dalalati wala tagtarra bi kasratil halikina maganganun salaf da daɗi suke wai ke cewa ilzam turuqal huda kalizinci hanyoyi na shiriya wala ya ka qillatu salikina karancin masu rike da hanyar kare fice ka kare da ka in ita ce ta shirya komin ga din wanda suke binta kada karancin kada ka ya dame ka kai da rike ta ita ce hanyar bi wa iyyaka wa turqad dalala ka kiyayi hanyoyin bata wala taghtarra bi kasratil alhalikina kar ka rudu da yawan wanda suka halaka ka san wani yawan ke burge shi to ya ce kada yawan halakaku ya burge ka kirme ne kada ka rubu da wannan yawa. wa qadru wina fi sunan al bayhaqi yace an ruwaito mana wani hadisi cikin sunan al bayhaqi ma yaqtadi ma qultuhu wanda yake hukuntar da abin da na faɗa wannan duk maganar fadl ibn iyad ne to shine ce shiru ila qawl ibn qayyim a wannan kai maganar duk yana cikin maganar nawawi kamar shi imamul imamun nawawi yana nuni ne zuwa ga maganar kai bi bin ubba wa amma ma ya fa'aluhu al-jahalatu amma abinda jahilai suke aikatawa in ji imamun nawawi kaji ma jahilai sa su suna abinda jahilai suke aikatawa min alkira'ati na karanta qur'ani al a gawa a bisa gawa bi a garin dimaska wa gairiha da wani ta min alkira'ati qiraati bit tamdidi ne karatun alkur'ani da wasa da sauti wa ikhrajul kalami amma wadihi da fitar da magana daga inda take irin karatun da zaka ji ana yi ana Allah irin wanda ya musar nan suke yawanci da auren gawa ake yin sa da zaran an yi mutuwa sai a ji a ɗauko qari'i wanda yafi kowa iya irin wannan muryan mai tartili yana yi mutane suna daga gefe suna shan tawa suna Allah duk inda ya karshen aya har a tare sannan a ji a rufe gawar ta to kaji wannan an fara tun a karni na biyar shi yasa a misra duk wanda kuke ji shahararren malami baya daidai da wanda ba shahararre ba wanda yafi kowa iya wannan sautin ɗauko shi kuɗi ne tsugugu akwai waɗanda suke shahararrun ai ba suna ambaci sunansu ba a wannan a lokacin suna da rai kafin mutuwarsu ba kowane talaka bane zai je faɗa musu cewa an yi mun rasuwa dan akwai kuɗin da sai ka ajiye sannan za su idan suka zo za su rinka yin irin wannan karatun suna yi ana Allah Allah har mutane su taru su na ajiya bin ma'ana bidiyoyin kan tun da ya karni na biyar tun lokacin imamun nawawi